Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya ko kuma ranar 4 ga watan oktobar shekarar 2021 ne mutanen duniya da dama suka shiga rudani sakamakon ɗaukewar kafar sadarwar facebook da whatsapp da kuma instagram sakamakon matsalar da kamfanin ya samu wanda ya kai ga faduwar hannayen jarinsa a duniya a cikin wannan shirin za mu ji ta bakin wani matashi ɗan jihar bauchi da ke najeriya wato abdullahi yahaya wanda ya kera manhajar sada zumunta irin na facebook da ake kira tabarau domin baiwa jama'a damar mu'amala a tsakaninsu rahotanni sun ce tuni manhajar ta samu karbuwa domin ana iya samunta a google play store ibrahim malam goje ya tattauna da wannan matashi da ake kira abdullahi yahaya kuma ga yadda zantawarsu ta gudana sunana abdullahi hayare ni ainihin dan jihar wannan jihar ce ta bauchi kuma a ƙaramar hukumar girbi to na samu labarin cewa ka kera wani ko wata manhaja da ake amfani da ita wajen aikewa da sakonni ta musamman ma fannin sada zumunta a wayoyi irin na zamani ko za ka mana ƙarin bayani akan wannan na'ura eh lallai na samar da wannan manhaja mai suna tabarau wanda kuma makasudin da ya sa na samar da wannan application ne shine ganin yadda aka samu ci gaba na zamani a yanzu ya kamata a ce musamman mu ma nan kasar ya kamata a ce mun samu wani manhaja da damun aiki da ita ta hanyar domin sadar da zumunta da kuma tofa albarkacin ba mutane daman tofa albarkacin bakin su akan abubuwan da suke faruwa yau da kullum maimakon mu dogara da manhajoji na kasar waje wanda ba mu bane muka samar da su to ya ne ita wannan manhajar take aiki ita wannan manhajar ya na amfani da ita wajen tura sakonni mutum da mutum ma'ana kamar private message kenan wanda zaka yi magana da mutum turu da kai sai shi kuke gana abin da kuke yi sannan kuma ana amfani da ita wajen tura abu wanda kowa zai iya gani duk prince sun kara su iya gani sannan zaka iya samun prince ka tura mutum friend request shi accepting kai ma tura maka accepting za ka kuma iya tura abin da shafi hoto bidiyo da kuma audio da sauransu da gaba da akanta kowa ya gani to ita manhajar samunta ake yi eh, kai tsaye a shago a je a karba ko kuma za a shiga ta yanar gizo ne a duba ko ta google da sauransu eh. ina ake samunta manhajar application ne na android wanda duk wanda yake bukatan samun su idan ya hau play store ya rubuta sunan manhajar wato tabarau kenan babu wani ita ne kadai mai wannan sunan kana rubuta kai sai tun da baka ita sai ka sauke ta kan wayar ka sauke kan wayar to idan ka buɗe application da ka inda da ka yi an account sai ka hau shikenan ka gama kenan just kaman dai sauran application na facebook da sauransu haka su gaba da ake da ita to wannan babban aiki da kai a fannin fasahar sadarwa shin dama fannin ka ne ka karanta wannan fanni ne ah, har ka kai ga samar da ita wannan manhajar to gaskiya ban yi karatu a nan fannin ba kawai dai tun da jimawa ina da sha'awar abin da ya shafi aiki da abin da ya shafi bangaren intanet da sauran amfani da kafofin sada zumunta na zamani kuma ina iya kokari na wajen ganin nima na samu experience a wannan bangaren to ne dai da irin bincike-bincike na da nake da shige-shige a waya da sauransu har ya zama na samu experience na creating irin waɗannan abubuwa amma ba na karatu na musamman da ne ya kai to karatun boko kuma fa ya tsawon karatunka to zuwa yanzu dai sakandare ne kawai nake da ita hannu gaskiya sakandare kawai eh to ya zuwa yanzu me za ka gaya mana shine mataki ko matsayi na karbuwar wannan manhaja da ka kera ta mutane sun san tukuna ma ka yi ta kuma ya yanayin karbuwar ta eh gaskiya ta samu karbuwa kuma an samu nasarori idan ganye cewa mintoci kaɗan bayan suke labarin manhajar na samu kiraye-kiraye da saƙonni daga mutane daban-daban daga cikin ƙasar nan wanda suke mun fatan alheri da kuma ba da shawarwari daban-daban kuma yanzu akwai mutane sama da dubbai wanda suke amfani da wannan manhajar suna amfani da ita yanzu haka ya zuwa yanzu tun bayan kera wannan um, sabuwar manhaja da ka yi za ka iya ce mana ka samu wani a lokacin da kake aikin ka samu wani tallafi daga wasu ɗaiɗaikun mutane ko kuma wata fasaha daga wani bangare ka hada da ita baiwa da Allah ya maka har ka samu ka fito da manhajar ko kuma zunzurutun fasahar ka ce kawai eh gaskiya ba na ba tallafi na bangaren fasaha don samu daga wani sirri tallafi na waɗanda muke aiki da su wanda suka tallafa mu wajen tallata ita wannan manhaja musamman yan uwa abokai wanda muke aiki da su a abin da ya shafi social media da sauransu wajen tura ta a groups da sauransu na facebook da whatsapp da sauransu su ne kawai da muke aiki da su yawa ne shi na tallafin da samu daga mutane ta bakin injiniya abdullahi yahaya kenan to kuma mai masana za su ce game da wannan ci gaba malam umar sale gwani fitaccen masani harkar sadarwa ya yi tsokaci a kai kamar haka na farin cikin samun wannan labari kuma na taya shi wannan matashi murna na yin wannan manhaja da kuma samun jama'a da suke amfani da wannan manhaja din. wanda kuma yana ɗaya daga cikin jigo wanda kullum muke ɗora ɗalibai a kai na kan cewa kullum in dai har za ka yi wani abu to ya kasance zai amfani jama'a amfanin nan kuwa mai amfani da shi shi ya san ta ina yake amfana da shi kuma shi wanda ya kirkiro shi bai san ina za a tsaya ba tunda a kullum za a iya inganta shi a kuma ƙara masa wasu abubuwa a kai to yadda za a iya taimakawa irin waɗannan matasa da kuma duk sauran mutane da suke da sha'awa ya kasu ne kashi daban-daban na ɗaya ya cancanta ya zamana a ce suna da hanya ta samun bayanai bayanan nan ya kasance ko ya allah littattafai ne ko kuma shirye-shirye ne na gidan rediyo ko kuma tsare-tsare wanda akan kai kamar misali irin ɗakin takardu na mota mai ziyara mai a turanci ake kira mobile library ko so in dai ana samu ana ba wa mutane waɗanda suke da ƙwazo na neman hanyoyin shawo kan matsalolin da ke fuskantar jama'a to ya kamata a ce kuma suna da samun tallafi na inda yaya za su yi wannan abun kaga kamar shi yanayi na manhaja yau da sai ka yi shekaru da dama akalla kamar shekara hudu zuwa shekara biyar kana koyan tsari na yadda ake gurza manhaja ita kanta sannan in ka koyi tsarin nan akwai abin da ake kira programming language wato yare na tsari na yadda ake ba wa shi na'ura mai kwakwalwa umarni na me zai yi idan kuma an yi me zai faru a gaba idan an buƙaci kaza me ya kamata ya yi tunda shi na'urar nan bai iya tunani da kansa to sai an tsara masa yaya zai gudanar da wayannan abubuwan to koyon wannan tsare-tsare ɗin ko da mutum bai mallaki ita kanta na'ura mai ƙwaƙwalwan ba amma zai iya karanta bayanai zai kuma iya sauraro na shirye-shirye wanda ake ƙara wa mutane ilimi akan ta yaya za su fuskanci wayannan koyan yaruka ko yare da ake tsara manhaja da shi kuma kasancewan idan yaro ko matashi ko matashiya na ƙauye ba lalle ne fa bai da ilimi ko kuma bai da dama na samun ilimin ba a'a kasancewansa a wannan waje yana iya yiwuwa ya gano hanyoyi da zai shawo matsalolin da suke wannan wajen to amma yanzu matasanmu da muke da shi wanda yake suka ba da ƙarfi akan wannan harka ta yin manhaja ɗin matasa ne wanda yake galibi kuɗin da yake biyo baya shine damuwansu na ɗaya kenan na biyu idan suka tasamma koyon wannan abun sukan yi kwaikwayo ne da abubuwa wanda yake ake amfani da su a duniyar gizo a ƙasashe da suka ci gaba yanzu misali an kaɗauki duka manhajojin sada zumunta da ake da su yau wanda suka yi tasiri a duniya ya Allah facebook ne ko twitter ko whatsapp ko instagram ko da sauransu dai duk wanne ne aka yi shi saboda mutumin karkara amma yau mutanen karkara nawa ke amfani da shi suke samun biyan bukata so shi ilimi ana bukata ne a bawa mutum ilimi da zai sarrafa tunaninsa ya sa har zai iya yin abinda zai taimaka wa jama'a shi kuma wannan matashi banda ma ilimi da ya kamata a bashi kamata ya a ce an bashi na'urorin saboda ya ƙara inganta abin da ya koya ɗin saboda a halin da yake ciki har ya ƙirƙiro wannan manhaja ɗin hali ne wanda yake mawuyaci to yau me zai faru idan aka ba shi dama na samun ilimi da kuma kayan aiki da har zai amfani da su masu sauraro da haka za mu dakatar da wannan shiri a yau amma da ikon allah a makon gobe za mu kawo muku shiri na biyu a madadin injiniya abdullahi yahaya da malam umar sale gwami da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu ibrahim malam goji da ya hidimar haɗa shirin mu mustapha adebisi bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya